والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار ثم أما بعد قال الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله باب الذبح قبل الحد هل يزوء cikin wato wannan babi na yanka kafin aski ko kuma jifa kafin dawafi ana kwanaki kwana na goma ayyukan da ake aikatawa a cikinsu mun karanta hadisin farko a cikinsa saura hadisi na hadisi biyu za mu tashi hadisi na uku a babu shi ne hadisi na 1723 duk abin da aka tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a wannan rana yakan ba da sauƙi yana cewa if alwala haraj za ba abin da aka tambaye shi yakan ce ku aikata ba laifi if'al wala haraj if'al wala haraj domin kada a ma'ana tsananta ma mutane ya zama mutane sun takura a cikin ibadar da za su yi kuma waɗannan ayyuka kamar yadda ya gabata cewa yin su a jere ne ya fi cika kuma shi aka fi so shi ne mutum ya yi jifa na farko sannan kuma ya yi yanka sannan kuma ya yi aski sannan kuma ya yi ɗawafi. idan ya jera su a haka shine abin da aka kusu amma idan hakan bai samu ba to duk gwargwada abin da bawa ya samu ya yi, wannan babu laifi kenan jera su ɗin, ba wai nusuk ne ba wai mutum bai jera su ba ba su yi ba sun yi ɗin amma dai bai yi su a hanyar da ta fi cika ba an fi so da ya jera su din ya yi su a jera shine abin da ya fi cika kama an ce yanzu za a yi su a jera kamar yadda bayani ya gabata zai yi wahala a ce duka al'umma a tara su a wannan ayyuka a lokaci ɗaya su dinga yin shi ɗaya bayan ɗaya to zai zama a akwai wahala kuma wannan addinin addini ne da Allah ya sanya sauki a cikinsa Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Hakan Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra kana yuridullahu an yukhaffifa ankum to duk wannan yana nuna cewa akwai sauki cikin wannan addini cikin wannan al'amari da haka duk abin da muke iya samu na sauki to shine abin da zai aikata za mu tashi a hadisi na gaba shine haddathana Muhammad ibn al-Muthanna na bismillahir rahmanir rahim قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابو الاعلى حدثنا خالد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضيت بعد ما امسيت فقال لا حرج قال حلفت قبل أن أنحر قال لا حرج قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن علي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الفتحات فقال أحجبت قلت نعم قال بما أحجبت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت انطلق فطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ثم أهلت بالحج فكنت وكنت أؤتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الحديث معيا wannan hadisin na farko na ibn abbas radiyallahu anhu ma yace an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tambayan yace ai faqala sa'i ramaitu ba'da ma amsaitu yace ban yi jifa ba sai da rana ta fadi ana sai da yamma ta yi faqala ai alaihi salatu wa salam la haraj yace ba laifi ta yi kila ya tsaya yin wasu abubuwa ne har lokaci ya ja ya zama bai yi jifa ba kenan jifar nan ko da bayan la'asar ne mutu yana iya yin sa ko da bayan faduwar rana ne shi jifa na yawmin nahar dama babu sabani kan lokacin farawansa shine daga lokacin da ma'ana hantsi yi, amma lokacin yankewansa ne wasu suna ganin rana ta faɗi lokacin shi ya riga ya wuce wasu kuma sun tafi akan cewa har cikin dare har zuwa hudowan alfijin na washe gari da haka lokaci ne na yin wannan jifa shi yasa wannan da ya ce ya yi jifa bayan rana ta faɗi domin amsaitu faɗuwa rana da yamma azalla sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dai. sai wani ya sake tambaya ce halaktu qabla an anhar nayi aski kafin na je na yanka shi ma ya ce mishi la ba laifi haka duk abin da mutum aikata wannan rana babu laifi a ciki matuƙar ya yi haka ne don neman sauki a sai hadisin abu musa al'ashari radiyallahu an ya ce na zo wajen matsala sallallahu alaihi wasallama yana wajen da ake kiran shi ha. sai ya ce a hajjajta ka ɗauko niyyar aikin hajji wannan ba yana nufin ya yi hajji ba yana nufin ka ɗauko niyyar aikin hajji kuntu na ce na sai ya ce da mai ka ɗaura niyya sai abu musa da al'ash'ari radiyallahu anhu ya ce abinda na ɗaura niyya da shi shine na ce labbai ka bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na yi niyya irin niyyar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi domin yana ƙasar yaman lokacin da lokacin aikin hajji ya yi daga can sai ya garzayo ya ƙara su ma'ana makka da haka da ya zo sai ya yi niyya da abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi niyya da shi ya ce sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce masa san ka ka kyau. da haka ka tashi ka je ka yi wafi, kuma ka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya ce to bayan na aikata haka sai na tafi wajen wata mace daga cikin mataye na gani kais daga cikin danginsa ya ce fafalar ra'asi sai ta ta ta ta ta duba min kaina ma'ana tana cire kwarkwata a ciki radiyallahu anhu wa arda yace sannan sai na daura niyya da aikin hajji kuma na kasance ina fatawa da haka din har zamanin Umar radiyallahu anhu na ambata masa haka sai ya ce inna aqul bi kitabillahi fa innahu ya'muruna bit tamam idan muka ɗauki littafin Allah ya umarce mu da cika aikin haji shine wa atimmul hajja wal umrata lillah abinda Umar yake nufi kenan yace wa inna aqum bi sunnati rasulillah wa inna rasulullahi sallallahu lam yahilla hatta balaga al hajju mahinna? in kuma mun dauki sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne eh to bi haji ya komai ba da ya dauko niyya har sai da wato abin yanka ya isa inda za a yanka sa ma'ana abin da ya gabata ne na cewa su umar radiyallahu anhu da abubakar ba sa ganin tamattu'i ba sa ganin ayi tamattu'i suna ganin duk wanda ya dauko niyya to sai dai ya zo ya yi aiki guda daya a tafiya daya sannan sai ya sake komawa ya sake dauko wata niyya ma'ana in dai a watannin aikin hajji to sai dai mutum ya zo ya yi aikin umara Duk lokacin aikin hajji yayi ya koma ya sake zuwa can garin sai sake dauko wata niyya wanda wannan kuma yana da wahala yana da wahala to yace amma shi hujjar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba tsakanin haji da umara ba da haka bai ganin dalilin da Abu Musa al-Ash'ari zai raba to amma dai as sahi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da sahabbansa da rabawa musamman ma wanda ba su da abin yanka ya ce su mayar da wannan ya zama umara idan suka kare umara din sai kuma su shiga aikin haji kuma wani mutu ya hakan din ba yake kala babu mallaba da ra'asahu inda al wa babu wanda ma'ana ya shafe kansa da mai na yanda duk wanda ya shafa kai da mai bai da niyyar yin aski har sai ya gama aikin haji in gane ko wani mai suke shafa a kai yakan danne gashi ta yanda ba zai tashi ba shi ne a talbi ya ce babu mallabba da ra'asahu inda ihram lokacin ihrami halaka sannan bayan nan kuma sai ya yi aski na قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك النافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرتي ولم تحرم أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلبت حلي فلا أحل حتى أنحر wannan hadisin na nafi daga ibn umar daga hafsa radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi tace me me ya naga mutane kowa ya warware ma'ana ya sake da umararsa wanda ka zo tare da su sun yi umara kuma sun yi aski kenan sun sa kayansu amma kai baka warware daga umararka ba sai ce ni labbattu turasi. na riga na kame kaina ma'ana gashi na ta yin zan taba shi ba ba ma dalilin da zan taba shi kuma wa qallattu hadi kuma na kaɗo abin yanka na na sanya mishi alama don haka bai halatta na aikata wani abu har sai na yi yanka tunda ya ɗauko niyya ne na alƙirar aikin hajji da umara a lokaci ɗaya wanda ya ɗauko wannan niyyar baya yin wani abu da aka hana mishi har sai lokacin da ya yanka Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadiyu mahillahu har sai ranar goma ga wata in yayi yanka قال باب الحلق والتكسير عند الإهلال باب ين aski da saisaye lokacin da mutum ya yi tahallu a nan alhal in an ce aski shine mutum ya kwashe gashin kansa gaba daya shine ya kwalfago wannan shine mutum ya saisaye ma'ana ya cire gashin amma ba gaba daya ba A waɗannan abubuwa guda biyu duka ba laifi a cikinsu ga wanda ya in gane ko kuma Allah haka ya siffanta sahabbansa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki cewa sun shiga garin Makka ke cewa la tadkhulanna al-masjid al-haram sha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin muhallikina ru'usakum wa muqassirin wannan babin da Imam bukhari ya kawo yana nuna cewa aski nusuf ne ma'ana wani jigo ne a cikin aikin haji in gani ko aski yin aski jigo ne a cikin aikin haji an ce nusuf bangare ne a cikin ibadar aikin haji wanda barinsa barin yinsa yana jawo ma mutum sai yayi yanka man tafi akan hadisin abdullahi dan abbas cewa man taraka nusukan fa alaihi dam duk wanda ya bar nusuk wani abu wanda yake jigo ne na cikin aikin haji to sai ya yi yanka amma kaman babin da ya gabata jera ayyukan aikin haji wannan ba nusuk bane shi yasa wani ya yanka kafin ya yi aski ko ya aski kafin ya yi tawafi ba a cewa sai ya yi yanka saboda wannan ba nusuk bane akwai abin da yake nusuk ne shi jigo ne kamar yanzu misali mutum yana sallah idan ya bar zaman tahiya misali ba a cewa an yafe masa sai ya maye gurbinsa da wani abu ko to haka na aiki haji akwai abinda da in ka bar shi dole sai ka maye gurbinsa da wani abu ta haka zai zama kaman abin da yake na ragi ne mutum ya yi yana da ba'adi kenan kamar yadda idan mutum ya bar wani jigo a cikin sallah zai iya maye gurbinsa da wani abu to haka na aikin haji idan nusuf ne in ka bar shi dole sai ka yi yanka kuma nusuf ɗin aikin hajin suna da yawa yana da kyau a san su kamar misali niyya daga miƙati wannan nusuf ne duk wanda ya wuce miƙati ba tare da yayi niyya ba to wannan yanka ya hau kansa inda har yana so ya aikin haji ko umara saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hunna da hunna wa liman ata alaihinna ha min ghairi hinna mimman kana yuridu alhajj aw alumra ta haka niyya daga miqati wannan nusuk wajibi ne haka nan eh, kwanan mina kwanakin mina da mutum yake wannan nusuk wajen mafi rinjayen malamai haka nan tsayuwa a arfa har rana ta faɗi wannan nusufi tun bai barin arfa kafin rana ta faɗi da dai sauransu waɗanda na kira su da haka aski ma malamai sun sa shi a cikin nusufi yana daga cikin jigo na aikin hajji ko kuma saisai ita ya samu ya yi kowanne daga ciki da yake wannan babin zai kawo falalali na ɗaya daga cikinsu asali abin da yake nan shine su musamman larabawa gashi sun ɗauke shi kamar abin ado ne an gane ko suna ado da shi shi yasa ba sa so su rabu da shi kuma suna ɗaukan cewa yin aski kwalkwabo gaba ɗaya ba al'adar larabawa ne al'adar wanda ba larabawa ne shi yasa ba sa yin aski gaba ɗaya sai allah ya ce to su aske kai gaba ɗaya saboda idan mutum ya shiga aikin haji ya shiga ibada ne na kaskantar da kai ba na ado ba kuma da haka shi yasa duk abin da za ka yi ado da shi ake so ka nisance shi shi yasa ba za ka sa riga da kakkiya ba saboda ado ne da haka sai ka bar ɗinkakkun kaya sai ka koma zannuwa guda biyu haka nan mutum ba zai sa takalmi rufaffe ba sai ya sa buɗaɗɗe tunda buɗaɗɗen takalmi babu ado a cikinsa haka nan mutum ba zai rufe kansa ba saboda wannan ado ne sai ya buɗe kansa ya faye shi don haka su sun kasance suna ado da gashi sai Allah ya ce to su cire abin da suke ado da shi ba don komai ba sai don girmama Allah maɗaukakin sarki to duk da hakan sai zama wasu suna sai tsaye amma dai yin aski kwalkwabo shine abin da ya fi cika kamar yadda zai zo cikin hadisan babi na amma wanda ya sai din ba laifi musamman wanda zai isa a garin makka yana da niyyar misali yin tamattu'i kuma ya isa a ƙwararren lokaci misali ya isa ranar bakwai ga wata ko kuma ranar shida ga wata ranar takwas za a fita kuma yana so ya umara a wannan rana sannan ya gama ya dauniyar aikin hajji kaga in yayi kwalkwabo zai wahala gashi ya sake fitowa in ba wani wanda Allah ya mishi baiwan gashi ba kafin lokaci to ga irin wannan babu laifi malamai suna cewa zai iya yin saisaye din ya rage saboda ya samu abin da zai cire ranar da zai shiga aikin hajji kuma wannan wani kes ne daban mai zaman kansa an gane ko to shine abin da ya shafi aski wani kwabo da kuma saisaye قال حدثنا أبو اليمان قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان أخبرنا أخبرنا شعيب بن عبد حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمنفصلين يا رسول الله قال والمقصرين فقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله حدثني نافع جيء المقصرين قال رحمه الله تعالى حدثنا عياش بن الوليد حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عمارة بن قعقاع حدثنا عمارة بن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين قالها ثلاثه قال والمقصرين قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان حدثنا جويرية وأسماء عن نافع عبد الله قال خلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعده قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال والصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص wannan hadisan da ya kawo na aski da kuma saisaye hadisi na farko Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu anhu ma yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi falkwabo ne a aikin hajjin sa ana aski gaba daya ba rage gashi yayi ba sai hadisi na biyu har ila yau na Abdullahi dan Umar yace manzala sallallahu alaihi sallama ya yi addu'a ya ce ya Allah ka yi jin kai ga masu yin kwalkwabo a cikin sahabbansa sai wanda ba su yi kwalkwabo ba sai abin ya dame su kuma sai suka ce wal na ya rasulullah Allah zai yi jin kai ga masu saisaye ma sai ya sake cewa Allahumma marhamin muhallikin Allah ka yi jin ƙai ga masu yin kwalfago sai suka sake cewa wani muqassirin haka nan jin ƙai ga masu saisaye sai ya ce wal muqassirin ya ce da to da masu saisaye a wanda yana nuna akwai fifiko ke don sai da yana na taso uku kamar yadda ya zo a cikin hadisin dai ce wata ruwayar kuma lafin muhalliki, Allah ya yi jin ƙai ga masu wato asalin aski wal so biyu ko so ɗaya ubaidullah ya ce nafi ya ce a na hudun ne ma ya ce wal mukassiri da haka wannan yana nuna cewa yin kwalfabo din ya fi saisayi lada gane ko wanda ya ci gaba ɗaya ya fi wanda ya saisayi tunda mazalla sallallahu alaihi wasallama ya keɓance su da addu'a ta musamman kuma aka nema a sanya su a cikin addu'ar bai sanya su ba sai da aka kai wani mataki wannan yana nuna wani abu yana nuna fifikonsu da falalarsu haka na hadisi na bayan sama irin sani hadisi abu hurairah ce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allahumma ghfir lil muhalliqin ya Allah kai gafara ga masu yin kwalfabu sai suka ce walil muqassiri ya sake cewa Allahumma ghfir lil muhalliqin suka sake cewa lil na har so uku sannan sai ce walil muqassiri to kaga dai duk wannan yana nuna falalar wanda za su suke yin babu zai ke malamai sun yi saɓani a yaushe faɗi wannan magana domin hadisu abdullahi dan umar yana cewa ya yi kwalfago ne aikin hajjinsa wasu kuma suna faɗan cewa hakan ya faru ne lokacin eh, fatul eh, yakin hudaybiya da aka yi shekara ta shida kenan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka rinjayar da cewa ya auku har sau biyu ne ya faɗa haka wannan lokacin kuma ya faɗa lokacin hajjatul wada duka ya auku haka na abdullahi dan umar ya sake dai karfafa da nanatawan cewa mazalla sallallahu alaihi wa sallama da wasu sahabbansa sun yi kwalfabu wasu kuma suka yi saisaye to a lokacin ne yayi wannan addu'a cewa Allahumma arhamil muhaddiqin haka na hadisin abdullahi dan abbas ya ce muawiya radiyallahu anhu yana cewa amma ba muawiya ibn abi sufyan bane wannan an gane go? yana cewa ni nayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai saye da ma'ana almakashi kuma shi muawiya wannan radiyallahu anhu ya je aikin haji amma ya ce ya yi saisai ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saisai shi kuma abdullahi dan umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aski aka mishi kwalfo har ma da wanda ya mishi aski to wannan aka ce ba lokacin aikin haji ba zai yiwu lokacin umara ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umara guda hudu a rayuwarsa ya yi aikin haji guda daya in gane ko farko umratul qada da yayi ita ce umarar da ya yi ta lokacin da mutanen maka suka hana shi shiga maka suka ce baɗi ya dawo ya yi umara shi ne ya yi wannan umara ɗin sannan kuma bayan ya sake yin umara ya ɗauko daga jirwana in gane ko sannan kuma ya sake yin wata umara sannan shekara da ya aikin haji kuma ya ɗauko aikin hajji da umara kuma duka umarar da ya yayi ta a dani gaba ɗaya to wasu ka ce lokacin umara ne da yi wannan umara ɗin sai wannan wato mu'awiya ya mishi wannan sai amma ba lokacin aikin hajji ba in gani lokacin aikin haji ai kowa ya tabbatar maza Allah sallallahu alaihi wasallam kwalfabo aka masa har ma aka ɗebi gashin nasa aka raba masa haɓai ko aka raba musu yace a raba musu kowa ya ɗibi nashi suka ɗiba wasu masu ajiyewa suka ajiye masu amfani da shi suka yi amfani da shi ala babu tafsilil mutamaddi ibadal umra babin saisaye na mai tamattu'i bayan yayi umara ce mas'alar da muka faɗa idan mutum zai yi tamattu'i lallai zai yi aski tunda wannan nusuf ne kuma askin da zai yi shine zai nuna cewa ya ya ajiye umararsa da haka zai tsinkayi kuma aikin hajji kuma yana bukatar ya sake wani aski to mai tamattu'i zai yi saisaye ne ko kuma zai yi aski ne shi ne kamar yadda ya gabata inda akwai lokaci mai tsayi mafi cika shi ne ya askin gaba daya ya cire gashin kansa gaba idan kuma babu lokaci yana ganin kila lokacin ba zai isa ba har ya yi aski ɗin kuma wani gashi ya sake fitowa sannan ya sake yin wani aski ɗin tsakanin kwana hudu ko biyar kaga ba kowa bane yake da wannan abin nan zai iya samun wannan gashi to wannan sai ya yi sai sai na حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حبيب بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن بن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل ويحلق أو يقصر أو يكسر أو يقصر wannan hadisin na abdullahi dan abbas ya ce allah sallallahu alaihi wasallam sanda ya zo makka ya umarci sahabbansa su yi tawafi a ɗakin allah da kuma safa da marwa sannan sai su yi tahalluli sun gama suke kenan sai su yi aski ko su yi sai amma fa mu sani cewa shi aski kwalkwabo din nan ya shafi maza ne kadai mata ba su aski gaba daya saboda hadisin abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laysa alal nisa'i halqun wa innama alal nisa'i taqsir su mata suna saisaye ne amma ya saisayen nasu yake ya saisayen mata yake za su cire su ma gashin su ne su rage gashi gaba daya eh za su kama abin da bai wuce saman dan yatsa karamin nan ba mana an hada gashin su gaba daya kowane bangare ba kowane bangare su cire ba in aka hada gefe daya sai su kama abin da bai wuce saman karamin dan yatsan nan ba shine qadru an mula sai su gutsure shi to wannan shi ne mata sun yi abin sun gane ko amma ba wai mata su ma za su yi kwalkwabo ba wanda an haramta ma mata yin kwalkwabo sun gane baya cikin baya cikin fitra ta ta mata a cikin 'ya'yan dan adam wannan al'ada ce ta jahiliya da wasu waɗanda suke marasa addini shine idan an musu mutuwa sai mace ta aske kanta gaba daya sai ta yi kwalkwabo saboda nuna alhini da kuma bakin cikin abin da ya same ta amma baya cikin karantarwa musulunci da haka ba a yi ma mace kwalkwabo in gane ko sai dai a cire ta cire wannan kaɗan daga cikin gashin ta kawai sannan ba ta yin ma sai sai gaba ɗaya kamar yadda namiji yake za ta kama wani abu ne daga gashinta kawai sai ta gutsire shi ha? eh? ha? hil an ya hillu shi ne su yi tahallul su warware a tahallul shi ne mutum ya abinda aka ɗaura ma na dokoki to yanzu sun sauka za ka iya yin komai da komai shi ne tahallul ne ma'anar ya hindu wa yahliku aw sai su yi ta hannu. da haka wannan shi ake kira ya hindu. babu ziyarar yau nahar babu zuwa makka don yin tawafi ranar yanka shine ranar goma ga wata kamar yadda ya gabata mafi cika shi ne mutum ya cika aikinsa a wannan ranar haka aka fi so amma yanzu saboda wasu dalilai ko yawan jama'a ko rashin sanin waje yana sa wasu su yi jinkiri ko kuma rashin lafiya inda mafi yawanci ranar goma ga wata ɗin nan na farko akwai cunkoso mutane suna yawaita sosai da haka wani iya duba wannan yawan sai ga cewa ba zai je dawafi na na ifada a wannan rana ba ko kuma yana tare da masu rauni kila yana tare da tsofaffi ko marasa lafiya wannan yana iya jinkirta dawafinsa na ziyara har sai bayan an gama zaman mina sai ya je dawafinsa ko kuma rashin lafiya a karan kansa amma dai mafi cika inda mutum zai samu ya je ya yi a wannan rana in gane ko don ya zama ya cika aikinsa yanda ake so amma in bai sami yin haka ba babu laifi in gane ko kuma ba wai ana nufin dole sai a wannan lokacin mutum zai je ba tunda inin yana da tsayi sosai kuma tsawafin yana kaiwa har wani lokaci abinda ba a so shine kar mutum ya je garin maka kuma ya makale ya tsaya ya kwana ko wasu bukatunsa ya ki dawo shine yawanci in an yi karatu za ka ji wanda ya bari rana ta faɗin shi a maka sai ya yi yanka ko wanda ya bari rana ta faɗi mashi a maka sai yayi yanka wannan laysa ala islaki Da aiki da wani in gane ko abinda ba a so shine kar mutun ya kwana a maka amma ai faɗuwa rana ba a hannunka yake ba misali sai ka baka isa maka ba sai wajen karfe 5 da rai sai ka fara tawafi sai rana za ta faɗi za ka ce mata ta jira ne har sai ka gama tawafinka kafin ta faɗi kaga wannan baya cikin tasarrufin dan adam saboda haka rana ta riske ka har ta fadi ka samu magariba aka tada magariba kana cikin dawabin ka sai ka yanke ka yi magariba ka ga ka sai ka karasa dawabin ka almuhim da ka koma mina abin da ake so kenan kar ka kwana wani lokacin ma har sai kai ku karfe 11 wani lokacin har karfe 2 na dare ana manta ta shekara mun ji har karfe 2 na dare muka dawo mina saboda haka zai iya kai ka har karfe biyu na dare saboda kafin ka samu mota ka koma za ka sha wahala to amma dai mafi kyau mutum ya yi a wannan ranar ya san gama in ba dai akwai wani uzuri wanda yake mai karfi ba amma ta irin wannan ranar ya fi samun kwanciyar hankali da nutsuwa amma dai ba yana nufin kuma ya jinkirta zuwa wani lokacin da ya yi ba ne sai dai kawai kamar yin sallah ne akan lokacinka da wanda ya jinkirta ta kan lokaci kaga ladan su ba zai sama daya ba ai an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha haka wanda yayi ibada a lokacin ta ya cika ta shine abin da yafi na'am قال أبو صهيب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنه أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى وقال لنا أبو معين حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى يعني يوم النهر وأعطاه عبد الرزاق أخبرنا عبيد الله قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن أعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقرنا يوم النحر فحارت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد رجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائل قال حادثتنا هي قالوا يا رسول الله أثارت يوم النحر قال اخرجوا ويذكر عن القاسم وأروك والأسود أن عائشة رضي الله عنها أثارت صفية يوم النحر wannan ya kawo abin da ya shafi ziyara yawmin nahar ranar goma ga wata ce abu zubai da ya roto daga aisha da ibn abbas zafi an kuma cewa mazala sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta wafin shi na ranar goma ga wata ase da dariye mana kafin na an samu saukin mutane idan mutum yana iya zuwa da daddare ya dawafinsa amma dai ya dawo zai dawo mina hakanan an ambato daga hassan daga ibn abbas radiyallahu anhu ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kwanakin zaman mina yakan je maka ya dawo ya je ya fi ya dawo a garin maka wannan kuma babu dai an gane ko hakanan ah, hadisin ibn umar radiyallahu anhu ma cewa yayi dawafi guda ɗaya ne shi ma sannan yakan zo ya kwanta yau sannan sai ya mina ana yayi dawafin sa yakan kwanta a maka ya huta in ya huta ya gama hutawansa sai ya tafi mina kaga ya nuna cewa har yana yin kailula kenan shi kuma ya kilu da haka mutum ya je garin makan ya gaji ya yi ɗawafi ya ga ya sake tashi ya dawo mina zai wahala don ya samu waje sai ya dan matse kada sai ya huta ya ci abinci ya kwanta sannan sai ya dawo mina kuma wannan duk ana yi duk ana yi babu laifi amma ga wanda suka san abin da ake yi na wani wanda bai sani ba bai san wannan ba kin gane ko wani lokacin ma sai ka je kafin ka yi tawafin ka kwanta ka yi barcinka, ka yi wanka ka gyara jikinka sai ka je ka yi tawafi kuma sai ka taho ko to duka ana yin hakan babu ne shine yace ya'ani yawman nahar ah, haka na Aisha radiyallahu anha tace mun yi haji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ranan yanka ranan goma ga wata kenan sai muka gangaro garin Makka shine fa afadna yawman nahar sai Safiya bintu Huyay radiyallahu anha ummul mu'minin sai jinin al'ada ya zo mata kuma mazalla sallallahu alaihi wasallama ya so ya kusance ta kamar yadda mutum yake kusantar iyalinsa sai aka ce mashi ai tana cikin al'ada sai ya ce a to yanzu za ta tsare muke na wani hadisin zai zo a gaba in gane ko wani hadisin zai zo a gaba domin ita ba ta yi dawafin ban kwana ba amma dai ta yi dawafin ifara kamar yadda zai zo a can gaba dan ya zo yana jiranta aka ce mishi ai za ta tafi tawafi ya ce a ita ba ta yi tawafi ranar goma ga wata ba ne na tawafin ifada aka ce ta yi ya ce to ta zo mutane an ɗauke mata wancan tawafi wannan matsala ce da cewa mace da ba ta yi tawafin wada ba tawafin ban kwana kuma jinin al'ada ya zo mata gashi za a tafi ya za ta yi da wannan tawafin ya zama tilas a kanta ko bai zama tilas ba domin dawafi kashi hudu ne akwai dawafin hudu shi ne dawafin da mutum ya fara shigowa garin makasai akwai kuma dawafu al'umra ga mai umara shi ne kuma dawafin hudu a wajensa akwai dawafin ifada shi ne dawafin ranar goma ga wata akwai dawafu alwada akwai kuma tawafu at-tatawwu asalin sauran tawafi na nafila an gane ko don haka idan tawafi ya zama kashi biyu kaman a haƙƙin mace kenan to ɗaya yana ɗauke ɗaya kaman ibada ne guda biyu su haɗu a lokaci ɗaya in gane ko misali ah, mutum ya zo masallaci bai yi tahiyyatul masjid ba lokacin sallar alfijir sannan kuma ga rakatayin fajir wanne zai fara yanzu lokacin sallar alfijir ya bar gida da ya yi alwala yana sauri ya zo masallaci ko da ya zo masallaci ba a shiga sallah da wuri ba zai yi rakatai fajin ne ko kuma zai yi tahiyatul masjid to yanzu idan yayi rakatai fajin zai iya daura niyya su kunshe mishi tahiyatul masjid eh zai iya saboda wannan babban ibada ne ta hadiye karama yana wannan ana kiran su at-tazahum shine ma'ana idan ibada ta zo ta ta lokaci daya to idan akwai babba akwai karama babba sai ta dauke karama amma ba sai da niyya sharadi shine sai da niyya da haka mace ce da ta zo yin dawaful ifada sai ta kulla cewa to dawaful ifada din nan ya dauke mata hadda na ban kwana dan tana tsoron za ta samu jina da ada to ya dauke mata da haka dawaful ifada zai dauke mata dawafin ban kwana babu laifi in gane ko duk da yake wasu malamai sun tafi akan cewa sai ta yi ko da jini al'ada yana zuwa mata wani wata fatawa ce da wasu malamai suka keɓanta da ita in gane ko kamar ibn taymiya rahimahullah da wasu malamai sun tafi akan wannan amma dai tunda hadisi ya tabbata cewa ba tawafin akanta to sai ya tafi da abin da hadisi ya tabbata akai in gane ko sai ya tafi da abin da hadisi ya tabbata akai shi yasa da ya ce Habisatu na iya yanzu ita za ta tsare mu ta hana mu tafiya sai mun jira ta suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afabat yawman na ai ta yi tawafi ranan ranan tawaful ifada sai ya ce ukhruju to ku zo mu tafi ta ma duk ta zuwa ta haka wannan tawafin ba sai ta yi shi ba wa yuzkaru an ambato daga alqasim shine ibnu muhammad ibnu abi bakr da urwa da al-aswad dukkan su tabi'ai ne daga aisha radiyallahu anha cewa a farar safiyatu yawman nahar cewa safiya na ranan wato ranan goma ga wata ranan ta yi tawafin ifada don haka sai ya zama ya ɗauke mata tawafin wada a babi na gaba wanda za mu tashi a kan shi babun idarama ba da ma amsa au halaka kabla an yazba nasiyan au jahilan irin dai wancan bukan na baya mutum ne ya yi jifa sai da yamma ta yi ya yi jifansa na ranar goma ga wata ke inda yanzu duk ana magana a kan ayyukan ranar goma ga wata domin ranar sha daya da sha biyu dama ba a jifa sai rana ta yi zawali har zuwa yamma wannan ba shi ake magana akai ba ana maganar yawon nahar cewa mutum ne sai ya manta bai jifa ba sai can da yamma ida saboda zirga-zirga da wasu abuwa sai ya tuna bai jifa ba sai zai samu babban malamin da suka tafi da shi aka ramuka Allah na manta ban yi jifan nan ba fa da aka yi tintin ni duk da ake jifa ni na manta sai yanzu na tuna sai aka ramuka Allah ya ce mishi sai ka yi yanka ko tunda ya manta da yi jifa ce to sai ka yanka rago shin haka ne ko kuma ba haka ba ko kuma sai da ya je ya yi aski sai ya tuna ai bai yanka ba mana ya yi haka ne a cikin mantuwa ko a rashin sani wannan dai za a sake komawa ne cikin wancan bayanan na baya cewa babu ne jera wannan ayyuka a cikin wannan rana ba ba tilas ba ne duk abin da mutu ya samu ya yi babu laifi musamman in ya yi a kan mantuwa ko a kan rashin sani domin Allah ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana in nasina aw akhtana haka nan Allah madauka madaukakin zargi yana cewa walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum abinda muke kuskure ba a kama shi dai. ko kuma yayi akan rashin sani inna allaha tajawaza li ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi to Allah ya dauke mu wannan al'ummar duk abin da suka yi akan kuskure ko mantuwa ko abin da aka tilasta su a kai babu laifi akan wanda yayi wannan zamu dakata anan subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in